mutumin da ya hana Allah zai hana shi. Amin. kunyata musulunci Allah ga ta salamu alaikum al'umar annabi salamu alaikum jama'a tun mutumin da yake kasuwanci ya tabbatar da ya tsarkake kasuwancinsa tsarkake kasuwanci ba wani abu bane ka taimaki addini muna cikin wani hali na rayuwa na mu kai a makaranta komai namu ya fita komai namu ya kone yara muna da almajirai sama da almajirai kwaya ɗari biyar yanzu almajirai na ba su kai fi kwaya ɗari ba muna cikin wani yanayi a taimake mu don Allah malam saboda annabi a taimake addinin musulunci je ka miƙa masa leda je ka miƙa man leda miƙa man leda a taimake musulunci miƙa musu leda je ka kai leda je ka kai leda je ka miƙa leda ku je madalla Allah ya saka da alkhairi Allah ya biya dole ya dawo. A taimaki musulunci! kar a barku a baya wajen taimakon musulunci! A musulunci! A taimaka wa musulunci! Allah ya biya ku! Allah ya biya Allah ya biya Allah ya biya ya ci da addini rayuwa yau ta rute yana ci da addini lamarin ai ya canza zai ci da addini komai in ka shuka a dole ka girba abinka komai in ka aika a dole ya dawo maka inda lamarin haka ne dole ka shawo duka salamu alaikum jama'a 'yan uwana musulmi ga dan uwanku musulmi ga dan uwanku musulmi almajiri yana cikin wani hali da shi da ɗalibansa ina tare da ɗalibai sama da ɗalibai kwaya ɗari biyu to ruwa ne ya zo ya tafi da makaranta ta bayan ruwa ya zo ya tafi da makaranta ta gobara ta zo ta cinye gidan da nake ciki da su wannan yaron da kuke gani maraya ne mahaifiyarsa ce ta rasu gobara ce ta cinye shi wannan baiwa Allah ita ta karɓe shi madara ma wannan yaron kullum sai ya sha madara ta dubu biyar kullum wannan yaron sai ya sha madara ta dubu biyar da kuke ganinsa kuma ga yanayin da muke ciki na rayuwa kowa ya riga ya san abin da ake ciki na rayuwa to a taimaki musulmi duk mutumin da ya taimaki musulmi Allah zai taimake shi to a rufa mana asiri a taimake mu wa zai yi saboda Allah ya karɓa ranar gobe alƙiyama Allah ya biya lada na gode madalla karɓo min can kai karɓa min can Allah ya saka da alheri na gode madalla madalla yau na gode Allah ya saka da alheri Allah ya biya bukatu malam na gode madalla Allah ya saka da alheri kowa ya riga ya san yanayin da ake ciki kowa ya riga ya san yanayin da ake ciki kowa na gode na gode na gode madalla mun gode madalla Allah sa yaro na gode Allah ya biya bukata ashe har yanzu muna da ragowar adalai har yanzu muna da ragowar adalai ba ku ne da kuka ba ni ne da kuka ba ku ne da kuka ba ni ne da kuka